cutar kwanci a zuciya fuska ta yi nuni kira hali na gaibu ne ido ba ya gani ta tawa wani gaba bi kyau Allah masani Allah na gani dina makirci da ni nan ce cikin zamani kira ma kira ma kira ma kira ma kira makira makira makira mm. Allah ba da sa'a. Mun gode. Kam jikina ya gama gaya min cewa akwai rashin gaskiya tsakaninki da bawan Allah nan. Me yasa ke so ke muna na min zato? Na ni ba muna na miki zato na yi ba. Na ga yadda kike boye fuskarki ne a duk lokacin da ya zo nan gurin. Ima na da fuskanta. Amma shiga abin da bai shafe ka ba shi yana ne yin magana. Ko ma meye ai zai fito. Yau da gobe ba a mata garaje. Gaskiya to ma in ma wani abu ne ina ruwanku ina ruwanku a ciki a yadda muke tare mun zama ɗaya duk abin da ya faru na rashin gaskiya ko na gaske wallahi tallahi dole ne ya shafe mu tunda makota ne mu ta kuna da munafurci kan ku ake ji ma ku ci ba zan ci wallahi kan ku ake ji ma ku ci ya fada rijiya ni kun ganni nan na tafi gida sai gobe amma dai duk abin da kika ga ba daidai bane gara ki ki sauri ki gyara eh dama ba alaman gaske a tattare da ke a wurin mutumin ne sai sa daga gani ki gashi nan ya tafi ya kyale ne muddin kika ja muka rashin wannan mutumin a sanadin ki ba karamin asara kika janyo mana ba tabbata sai dai canza matsuguni don ba za mu yi tarayya da ke ba tun da muke zaman bara a nan wurin ba mu samu mai tausayi irinsa kada ku tsawaita bincike a kaina ni ma na fuskanci abin da kuke hange zan yi nesa da ku kada matsalata ta shafe ku. Allah ya kiyaye zama. Da ya yi gaskiya da ya ce duk abin da ka aikata mai kyau mara kyau zai zo maka wai da wa kike magana ne da mu kike ba da ku nake yi to me ne tambayar da tunda ta tashi ai mu sauki ya samu a da can dai a canza hali Allah ya kiyaye mana a nan? Eh? Meru, aiki na je ma ban samu ba. Shi ne zuwa da zama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallahi. Haba hibba. Ai ma darajarki ki da kima ki hibba ta fi karfin bara. Ta fi karfin bara. Ya zan yi. Ba ni da wani abu da ya wuce ita. Ya zan yi. Ya zaki hibba? ki kama hanya ki je gidan dan uwanki in dai har zaki yadda da shawaran ki tafi gidan dan uwanki din ciwon gidan dan uwanki ya fi wannan har baran wallahi mai ba miro ko da na je yanzu manar ba zai taɓa ansa ta ba to ta yaya za a yi bata lokaci na abin da na san ba mai daurewa ba ne kwata-kwata mahibba mahibba yin shawara ne yake samun muke shiga cikin wannan rayuwa kar ki faɗa haka mahibba naka dai naka ne mai ba din lalace dan uwanka dan uwanka ne ai hannun shi ba zai taba rubewa ya ce ya yanke ya yadda shi ba yanzu ma idan kike magana kika ce in je wajen manir ban san inda manir yake ba manir ban san halin da yake ciki ban san inda zan dosa in neme shi ba a'a wayo mahibba ai faduwa ta zo daidai da zama ni na san gidan manir ni na san inda manir yake da zama domin manir mutumin kirki ne duk garin Allah idan ya waye baya iya yin komai a rayuwarsa sai ya zo ya ɗauki sadaka ya raba mana mabukata kafin sai ya koma ya ci gaba da al'amuransa kullum ina ganin shi yana zuwa yana ba mu sadaka kuma na san gidan shi ki zo mu je mu tafi gidan manna kin ji mu je mu yi badan Allah kan mu kasa da ajiya mu je Allah ne kaɗai ya sani sosai Baiwa eh, Allah, kashi dai ban san ki ba, amma kina min kama da kamar wadda na taɓa haɗuwa da ita haka ko a wani waje? Ko kuma akwai wata alaƙa mai ƙarfi tsakanina da ke? manta da masarar da ni wace ce saboda wannan tambayar ita ce farkon abin da ya kamata mu yi ni dai sunana muhibbat muhibbat kake ba wa kanki wahala wajen neman kowa ce ce ne na tabbata idan kin san tarihin mijinki wannan to dole kin san tarihin wannan yaya na ne ni kanwan manar ce ke kuwa wani irin ƙiyayyar gaba ce haka mai tsanani tsakaninki da ɗan uwanki kina nufin ki ce min manar bai ta faɗa miki wani mummunan abu a kaina wani mutum ne mai zurfin ciki yana da wahalar gaske ki same shi mai tsawaita maganganu akan wani abu na tabbata da manar ya faɗa miki abu a kaina wallahi ba za ki mu irin wannan tarban ba Maryam ina buƙatar horo horo mafi girma a rayuwa horon zunubin da na ko da zan samu sassauci wajen haɗuwa da ubangiji na Da na ga ka dawo haka da wurwuri. Lafiya dai? wallahi kuma kin san yanayin aikin da damuna sai a hankali kuma mun yi magana ne da firdausi ta gaya mu akwai wani kawansa da zo daga ƙauye yana son gani na ka ce maganar dai ta manya ce ba shakka to Allah ya samu ji alheri amin amin ina kuma ita muhibba na kina ke da kanki har yanzu bata dawo ba ina ta je kamar kullum ta fita neman aiki mana amma dai gaskiya umma ya kamata ki wani abu akan wannan ya yawace yawacen nata idan aikin nan mai samuwa ne ya kamata mu ga alama tun yanzu to wannan kai ma ka sani ba wace ya yawacen ta nake yi ba kun ban da dai fita neman aikin nan ma ya zama dole mandir wajen ka fa muke sauraron duk wani taimakawa da gudunmawa to ko ka san ma yanzu ma fa mai gidan na ya zo ya ce in babu kuɗin haya sai an tashi ya kamata ita ma ɗin ta samu aikin kaga shi kenan mai yiwa sai a samu tallafi ko ya dai kamata dai a mai da hankali akan wannan al'amari saboda kada mu je garin neman rufin asiri wani asirin kuma ya buɗu akwai hatsari mai girma a gurin yawo ce ga ya mace Allah ya amina ah, ni bari in samu in watsa kafin lokacin damu alamun fuskarki ya nuna yau ma dai ba a dace ba ko? Bula ban samu aikin ba. Tun daga kasuwar gwar nake tafiya zuwa gida tafiya minti arba'in. Kafa? Allah ya yi, Allah ya to kar ki samu damuwa kin ji ko tare da kowane tsanani akwai sauki a bayan shi haka ubangiji subhanahu wata ya faɗa muddin zaki dangana al'amarin ki ga Allah in Allah ya so ya zai miki jagora kuma ya isa miki kin ji ko kar ki damu ba komai Allah zai mana jagora insha Allah ci gaba da addu'a kawai makira makira makira makira makira mm. sannan ya na ganki jikinki a sanye Allah sa dai ba wata matsala ba ce take shirin kullum kai matsala ce babba mana wace irin matsala a Firdausi kawo baban gida ne ya zo daga ƙauye wai matukar ba a samu wani yunkuri daga gare ka ba za su aurar da ni kuma komai na iya faruwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma Me ya zafi haka Firdausi? Babu abin da bai yi zafi ba. Wallahi mallan kawo baban gida da gaske yake. Har sai kin tsaya kina mai rantsanan tsaye? Sai kin tsaya kina mai rantsanan. Yarinya ana mata magana amma ba ta jin magana iyayenta. ina so ka tabbatar min da cewar kai ne munir ƙwarai da gaske ni ne munir ni ne nake da niyan aurenta ina fatan ta maka bayanin halin da ake ciki ta so wa yi min bayani kenan sai Allah ya fito wanka ba ko na kana ji na akwai kwakwaran magana da muka yi akan wannan yarinya a matsayin mu na dattawa kuma ba za mu yadda mu mai da kanmu ƙananan mutane ba muna da namu sharaɗin idan kana buƙatar wannan yarinya to sai ka tsallake wannan sharaɗin a sanar da ni kowane irin sharaɗi ne in dai shi ne zai yi dalilin aure na da ita ko mene ne zan yi duk abin da kwana talatin bai baka ba to kwana talatin ɗin fa ba zai baka ba ka je nan da kwana talatin in wani tunani da za ka yi da duk wani shiri da za ka yi ka yi don mallakar wannan yarinya amma matukar ka ɗora a wannan kwana talatin to kar ka zarge mu kar ka ce laifinmu ne sai kai kuka da wannan kwana talatin din ina fatan an gane duk wuya ko tsanani watan watarin za ya wuce makira makira makira makira makira muhibba ko shiga da ruwan nan Assalamu alaikum. kin sa abin da ya kawo eh. to ba abin nan saba zuwa faɗa ne zo yi ba abin da zo in gaya miki shine wannan gida yake gani na sai shi kuma me shi sati biyu na ba ya bani cewar wanda duk yake gidan isa gaba ya fita sai da idan mugunta zaki mu to wannan kuwa kuma ki sani a gaban mai unguwa akai komai an rubuta takarda da shi da komai shi da idan mugunta zaki mun je ka saba to wannan ku babu ruwana Alhaji dama ai na so in zo tun kwanaki gaishe kan baka hakuri ka dan ƙara mana kwana zati biyu haka da Allah alhaji ayya yaushe ai wanda gance ya kare ai ya kare ai ba zai yi ba sai dai idan mugunta zaki min da kika saba to wannan kuwa iya hakurin da zan yi din na riga na yi wallahi amma wallahi ba zan kara ba ruwana sai dai in mugunta zaki min wannan kuwa ki tattara ki san indire miki babu ruwana kin ga tafiya ta to me zan miki cikin kwayar idaniya ya samu rauni tabbatar kunci a zuciya yaro lafiya zan ga dubu na kofar gida kana ne ke ciwo mana kuma wani irin jiri nake ji banda dai ma Allah ya sa ka karso ban san lokacin da zan dauka ina tsuguna a nan ba to naga alama ta nuna fuskarka akwai damuwa a cikin zuciyarka me faraka akwai damuwa gaskiya so suke su raba ni da firdausi wace ce firdausi kuma ita ce wacce na baka labarinta na ce an yi mana baiko da ita shekaran da ya wuce na ka maka kuɗin haya nake baka labari to me suke son shiga tsakaninku cewa suka yi lalle lalle in fito a yi aure idan ba haka ba za su ba ma wani ita kuma ni yanzu ban shirya ba shi nake so yanzu maje je dan Allah da kai ka roƙa min kawun nata a daga zuwa wani lokaci <laughs> to abin da ke so da ka gane sun ma wannan ne dan su gwada ka su gwada ka su ga shin za ka iya ko ba za ka iya ba kuma ka taɓa ganin an waye gari namiji an haife shi shekara talatin ya zama lafiya ai rigima yanzu ka fara ta so da wallahi ka sani akwai wata a gaban ka kuma wannan hukuncin da zan maka yanzu ka riƙe shi kar ka manta ba wai ne ma ka ji daɗi ka tafi ka samu nasara ba ne kai ma zai zo kanka wata ran ka bance da ko Ka wannan sinima ne don su gwada kuma kayanta idan ka lalba wallahi a su in uwanta ƙauye da suke nema shi ba shi ba shi kinan ba wannan ma da ya kawo maganar daga ƙauyen eh to abin da kike so da kai ka zama shabun na shafi da ta rabbi ka zama saurayi mai karfi na zuciya ina fata kabacin da lalle sai ka sami ta kuma wallahi in ga maka kai baka sani ba yaro ne kai wallahi ana mutuwa akan mace ko daga wallahi idan ka mutu akan ta daidai kai ai ma hababta shay'an illa an ta kula udan to anta kaɗi na gamka wallahi sai ka same ta hali na gaibu ne ido ba ya gani ta tawa wani kama bi kyau Allah sani. amma idan dai wannan ce hanya kaɗai da suka bi wacce za su baka firdausi gaskiya ina ganin babu kaddara aure tsakaninka da firdausi sai dai mu gode wa Allah haka Allah ya so ganin mu kuma mun gode masa da ya bar mu a da rai da lafiya muna cikin kuma rayayyu kuma rabuwa da firdausu ba abu ne fa da ya kamata a ce na yanke hukunci kai tsaye ba wani abun haka yake zuwa mannar babu yadda za a yi da shi sai dai a yi haƙuri kai haƙuri ubangiji Allah ya zaɓa maka wacce tafi ta kawai kuma abin da nake so ki gane fashi ne. firdausu nan tana ƙaunana tana so na tsakani da Allah bai kamata a ce na yi saurin eh, rabuwa da ita ba ya kamata a ce na jajirce a kan ta dai har dai in ga yadda abin zai kaya kada ka manta kamar nan daga yanzu zuwa kowane lokaci za a iya zubar mana da kayan mu a waje saboda ɗasu-ɗasu nan mai gidan nan ya zo ya ce ya ba mu nan da sati biyu mu nemi ba kuma wannan ma yana daga cikin lissafi kuma zan yi ƙoƙarin je in samu shi malam brema roƙe shi ɗan ƙara mana wasu kwanaki ko ka san da cewa malam brema ya zo ɗazu ya ce ba sa buƙatar kuɗinmu sun riga sun sai da gidan nan kuma sababbin wayanda suka sai gidan sun ce suna bukatar gidan don ta sati biyu. Amma ku abin nan da mamaki. Mun fa haɗu da shi amma bai sanar da ni wannan maganar ba. Da eh, dukkan alamu ni ma suke kusa tozarta mu su ci mutuncin mu. Amma ai ba a taɓa fadin notis a sati biyu ba. wace ce a cikin ku? Ni ce. Ok, ya ce ki shiga. Banda ke. Hmm? Banda ke. Ta kaɗai ba da umarni ta shiga. Mero? Yallaɓai ya ce da ni na karɓa masa nan banki, amma kuma ban da masanin dalili. ba matsala in kina bukata haka sai in baki lafiya na wala alhamdulillah ya gida um, san dalilin da ya sami kira ta nan ah. abin da ya sa na tura aka kira minki ba wani abu ba ne ha tun lokacin da kika zo interview na ga wata sura na ga halitta annashu da take ki sai ta firgita ni kuma ban ƙara ganin wannan fuskar ba wannan ta sa na je na sa aka ƙwaƙulo min inda kike na ce a kira miki na yarda ina jin wannan ai wannan tsohon kalma ce a gare ni in dai wajen yaban halitta ta ce har ba na ƙaunar jin ta mai mutunta babu wata sabuwar kalma yanzu a rayuwata wanda nake son in ji mafi daɗi iyaka in ji an ce na samu aiki. To, um, wannan abu da kika faɗi gaskiya ne, amma ina son ki sani ni da nake rayuki yana ɗaya daga cikin damuwa ta nema. Abin da nake so da ke, ni da kike gani duk wani abu da kike so daga na zan baki. Ni ɗin nan zan miki hanyar da zaki samu kuɗi ki taimaki 'yan uwanki. maimakon a ce ki an taimaki ki sai dai ki taimaki wasu ha wannan ba ba wani abu ne mai wahala za ki so ki da an ce yau kina dubai kina china kina america kina ingila amma hakan ba za ta samu fa dole sai kin gane haɗin kai kin san ni a tsari na bana ruwa, sai dai an ruwa. kuma kina gani yanzu kyakkyawar mace kamar ki ai ba za ta rasa abin yi ba ban taɓa tsammanin idan mun keɓe ni da kai irin wannan zantattakan za ka wani ashe kai ba mutumin girki ba ne to ba za ka taɓa samun abin da kake nema a wajena ba kuma Allah isa tsakanin na da kai muhimman yarinyar haka za ta ci wani Allah ya tsakanin na da ita ai ma ba ikin Allah zan My kira, my kira, Ya kufan jikin kuma? Da Shiga ciki tana ciki muhibbar ɗin ki ta na rasa ma me hana ta fitowa. Sannu. sannu. <laughs> Allah ya Lafiya? Na ga ruwan hawa yana fita daga idanunki? Mera na shiga uku. Na shiga uku Mera. Me ya faru ƙawata? kin ga mira an sai da gidan nan kuma nan da kwana goma suke so ba gidan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga uku ne mun shiga halin rayuwa ba mu san yadda zamu ba ni da yayana duk ba mu san yadda zamu ba balantana umma na wanda sai mun je mun nemi sannan mu kawo mata hakika wannan matsala ce babba kuma tana buƙatar a magance ta da gaggawa ni kisan ma yanzu me ke daga ma hankali abu ɗaya ke daga ma hankali tun da aka yi maganan sai da gidan shi kenan ciwon mamu nake tunanin kai ya zo ya tashi har yanzu ba ta gane jikinta laifinki ne muhimma ko kaɗan ba kya jin shawara da kina ɗaukan shawara da kin fi ƙarfin wannan abin da kuke ciki ballantana har mahaifiyarki da baki da irinta a duniya Meru, ban gane abin da ke nufi. A'a, ina nufin Alhaji Gali mana. Alhaji Gali ne kaɗai zai iya magance miki wannan matsalar da kike ciki. Wallahi ban taɓa tsammanin me raka kike ba. Me yasa kike son kaskantar da kaina wulakanta kaina? Hmm, kar ki dauki wannan maganan hanyar wulakanta kai. Ko kaɗan ba hanyar wulakanta kai ba ne. Mutane irin su Alhaji Gali kowace mace idan ta same su ba za ta yadda ta zubar da su. Dan Allah da annabi bar wannan zancen ma ba shi gaba ɗaya ba na son ji ba shi kawai. Ah, okay shikenan na bashi. bari zan tafi Allah ya kawo miki saukin lamarin a tafiya zaki ma kira yanzu ba za ki taimaka mun da wani abu ai ba abin da zan iya miki wanda ke ba wa kanki shi ba ki manta mahibba kin fi ni dama da samun hanyar da za ki iya fitar da ku daga wannan matsalar duk wuya ko tsanani watan watarin za ya wuce Makira, makira, makira, makira. Mm, makira. Har kwayar idaniya ya samu rauni tabbatar kunci a zuciya. fuska ta yi nuni ma kira hali na gaibu ne ido ba ya gani ta tawa wani gaba bi kyau Allah masani ko me hana kayan Allah na gani dina makirci da ni nan ce cikin zamani kin ga ga abinci can na haɗa mana a danin ki tashi mu je mu ci yanzu hankali na ba kwance har yanzu zuciyata ba a natsa take ba ta ya za a yi miƙe a gidan da na san ta za a yi maryam ban da amfani wa kaina balantana wani ta yaya kike ganin hakan mai ɗaurewa ne ɗorewar abu da rashin ɗorewa abu na Allah ne me zai sa ki rinka gina tunaninki akan abin da bai faru ba <laughs> Maryam na san ni korariya ce a cikin gidan nan na tabbata miki da manir ba zai taɓa bari in zauna a cikin gidan nan ba Duk rashin tunani rashin sanin ya kamata irin nata amma har ita tana gane abin da ke cika kasa fahimta wannan shine ke nuni da cewa tunanin ki yayi kaɗan manir don allah ka yi ka yafe mata ka bari shi ya tasiri a zuciyarka neman sauƙi gare ta shine aikin shaɗan na farko duk wata masifa da wata bala'i da suke addabanta ba daga ko ina ba ne daga wurin ubangiji ya kamata ka tausaya mata ka duba halin da take ciki ba ta fada inda ya rige mata sinin gida ba ta da wani mahalli ba madogara duniya nan gabaki ɗaya ta bata abin nan za ki hana ubangiji ya yi ikon shi ne a kanta za ki hana wannan bata ga kashi ɗaya na masifa ba na mai tabbatar miki kafin ta bar duniya sai ta ga abin da ya fi wannan ke kina da wani abu ne muhimmi da ya kawo ki gidana? ina da shi na san ban cancanta ka yafe min ba amma ina son ka dubi Allah ka dubi Allah, ka furta kalmar yafiya a gare ni ko da zan samu sanyi a cikin rayuwata. har abada bana tunanin wata kalma ta kirki na ta iya fitowa daga bakina a kanki ba ba na tunanin wannan rana abin da ya kamata ki so ma tunani shine inda za ki nufa daga nan to amma dai ai ya kamata kada ki yadda ki furta uffan akan tsakanina da ita ki kuma kafin in dawo kada ki yadda in zo sanin ki a cikin gidan nan babu kuma Maryam. Bari na gode Allah ya saka da alkhairi da irin tarbar da kika Ki haƙuri. Allah gafuru rahimin ne. Allah mai yafiya ne. Allah zai iya yafe biki laifinki ko da girman zunubinki ya fi karfin girman dutsen Uhud ne. Kin yi iyayenki. Allah ya saka da alkhairi. Ni zan tashi in tafi. Wataƙila Allah ya fi sanya ganna haka. ta ya yi karɓar tufana da tuntuni ya amsa. Ki haƙuri. Rifat! Ina ji Zo mu je ka kiɗa kin yara ba inda za ki kin gane ki yi haƙuri kafin shawo kan shi Makira abin faɗa dole a rai za a riƙe duk wuya ko tsanani watan watarin za ya wuce. Makira, makira, makira, makira. Mm. kira kira sakin kwayar idaniya ya samu rauni tabbatar kun da abinci ko? ta ki ci sai na ci gaba da labarin ki. Mm. Barkon ci gaba da labarin. ku yi hakuri ba wai yin ba wai yin bane da kun bi umarnin kotu tun farko ma irin wannan ma abin ma ba zai faru ma da kanku ba mu yanzu mun gama aikin mu za mu je za mu isar da kotu sakon mu ofisa ku zo mu tafi a Allah annabi dan Allah na ce dan Allah Me ya fama ta. Ruwa ta. Ko Allah ya sa ta farfado. Ma. Subhanallah. Kunga. Za a kai ta gidana a yanzu. Kunga. Za a kai ta gidana yanzu kafin abin da shawara ta bayar. ta gaban Allah. Ku taso mu tafi gidana. wallahi muhibba da ni Allah ya mallaka wa irin surarki da tuni na mallaki abin da nake so don kuwa a yanzu duniyar ta kyawawan mata ne karatu a wajen mace ya daɗe da zamowa kayan ado ba kayan da zai mata amfani ba za ki iya yarda da ni idan kika yi la'akari da irin wajajen da na raka ki interview A fa kin yi a waje sama da goma amma har yanzu aikin bai samu ba ba dan komai ba sai dan kin ki tafiya da zamani da zaki ki ba su abin da suke bukata da a yau in nan takaddunki sun zama masu amfani ke kuma kin zama ma'aikaciya makira makira makira makira makira Wata yarinya ce take buƙatar ganin ka. Ta ce ce Ta ce a ce da kai sunanta Mahaifa. Ah, Mahaifa ta ce? To maza aje a ce ta shigo. Ha? Eh, a ce ta shigo. Ya lillahi wa inna <laughs> Lafiya? a cikin matsala na san kai kaɗai za ka iya cire ni a cikin wannan matsalar amma me ya na ki me matsala ki iyayena a gidan haya suke an sai da gidan yanzu wanda ya siya ya watso mana da kayan mu waje yanzu haka kayan mu yana kan titi ya da inda za shi <laughs> ai na gaya miki mahibba wannan bai kamata ya zama damuwar ki ba ha ya kamata a ce kin fahimci abin da nake gaya miki yanzu abin da nake so da ki zan taimaka miki amma har sai kin amsa min kin yarda da bukatata dama na gaya miki ni ba na da ruwa sai dai in amun ruwa shikenan na amince kin aminta to wannan ba na abu bane ha ki daina kuka yanzu barin sa wannan ai ba na kan da na bari zan sa zan zana miki cek a gaskiya muhibba wannan sunan naki ya daidai da yanayinki saboda na daɗe ban samu wata annashuwa ko wani jin daɗi kamar daren jiya ba. Huh? mene wani jin kunya ai yanzu ni da ke mun riga mun zama ɗin muhibbat ha ki saki jikinki kawai a ci gaba da gara harka ai tafiya ta tafi ɗoɗar ha ni dai yanzu alhaji ba wannan ba Kin je na bar mama na wallahi kamata ya ga cika min alkawari na ba wai ka zauna kana min wannan maganin <laughs> ba hips kin sai an ce wai wani yanayi kan sa a manta abubuwa ni ina cikin annashuwa shi yasa na manta abubuwa da yawa ha wannan ba na bane kin ga wannan dan mukullin gida ne sabo na siya kuma babu wanda ya taba shiga wannan gida. sannan kuma ku ne mutane na farko da za ku je ku buɗe wannan gidan ku shiga wallahi ba na bane eh na gode Allah ya saka da alkhairi alhaji na gode ba sai kin ce min kin gode ba aikin fi karfin gida a guri na muhims mm. ah? alhaji mm. ina son kai min alƙawarin abu ɗaya to menene alƙawarin da yake so ina son wannan abin da ya faru tsakanin na ne da kai ina son ya zama sirri kar wanda ya sani saboda da zaran an sani ni zan ji kunya idan duniya to ni ya kamata in fito in gaya miki ko ni wani ni nan da kika gani ina da mata guda biyu kuma ina da ya'ya sama da goma sha to kin ga ko ta wannan dalilin ma ai zan so a ce sirri na da naki ya lallaba saboda karki ji komai mahibs yanzu abin da za ki ki tashi mu a kai in kai ki wancan gidan in ya so ni kuma daga nan in samu in buɗe wayata don abokan kasuwanci na su samu ko sake rai na san ana ta nema na amma duk lokacin da nake tare da ki ban fiye so mutane su ringa damuwa ta waya eh shikenan to yi mun dan marmashin nan wai yes yanzu me amfani irin wannan duk gashi nan inda ma za su zauna ma babu duk kayan sa a warwatse a kan titi kuma mu dan da yake gani ƙauna ce ta sa muke gaya miki haka ba wai dan muna kinki bane ba to ma ban abinki ke idan kika zauna kika yi tunani ki duba a koma rayuwar ƙauye sa'annin ki yanzu babu wacce take da ƙasa da ɗa biyu daga masu biyun nan sai dai uku amma ke ga ki nan yanzu yadda kika zama kin ganda mai din nan baki da wani tsayayye ana baki kina kin karba a'a <laughs> kyale ta ai matsalar maraya kenan mu muna kokarin mu rabu da ita abin da nake so ki tabbatar mata aure dai juma'a ta sama za a daura mata aure da roshi in ma kina da ƙawaye to ki sanar da su aure naki ranar juma'a ta sama in Allah ya kai mu ke da baushi kawu saura fa kwana tara a cikin wa'adin da aka ba wa Mani, yau kwana ashirin da ɗaya kenan ya kamata a bari sai kwana tara ɗin nan ya yi tukunna bai cika alkawari ba sai a samun rana da wani to yake da kike bayanin wani wa'adi an baki wa an ba wani wane ne wa'adin kwana 21 mutumin da ya share kwana 22 da zo da wani bayani ba nan da kwana tara ne zai zo da bayani ai babu wata maganar sa kawai wannan magana da aka tsara ita ce kawai zaki yadda da ita ba wai shawarar ki nake nema ba ni zaki ga wa'adi ni nan ni ne wa'adin ni ni ne wa'adin ni dai kawo a yi haƙuri har sai wa'adin ya cika sannan a samun rana kin ga in ke ƙara maganar wa'adin nan wallahi in ke ƙara maganar wa'adin nan zan tashi zuburbuɗe ki wallahi wallahi sai zuburbuɗe miki duka